demokradiyya babu yan jarida waɗanda suke galibinsu makaryata ne galibin yan jarida mayaudara ne yan jaridu galibinsu maciya amanar talakawa ne su ma demokuraɗiyya ba ta basu ba domin yau kwana biyar da ta wuce wani ɗan jarida ya nuna mini irin yadda 'yan demokuraɗiyya suka shaƙe shi shaƙar da sai da ya jiyo ƙanshin lahira domin sai da kwallon rigar shi ta ainihin yanka mushi wuyan shi kamar an sharɓa mushi takobi saboda tsabar shaƙa shi da kanshi ya ce mini babu shakka sai da ya sakankance cewa ya mutu sannan sai ji ya dawo shine kaga ya jiyo kanshin lahira kenan sannan ya dawo tare da haka har yanzu an kasa samun gidan rediyo kwaya ɗaya an kasa samun kafar jarida kwaya ɗaya an kasa samun wani gwarzon ɗan jarida kwaya ɗaya da zai tashi ya zage yana bayyana sharrorin da ke cikin wannan demokuraɗiyyar allah wadarai da tsarin aikin jaridu na najeriya babu shakka ba su idar da aikinsu ba domin ka'ida ɗan jarida wakilin al'umma ne yana wakiltar al'umma ne a kan halin da suke ciki a yau babu wani ɗan jarida wanda zai iya zuwa wannan wuri da muke gabatar da waɗannan bayanai ya iya ɗaukar waɗannan bayanai keke da keke ya yada su a ƙasar nan me yasa tunda an ce mulkin demokuraɗiyya mulki ne da ya bai wa kowa 'yancin faɗin abin da ya ga cewa daidai ne maganganun nan da muke baƙaƙen maganganu muke ba baƙaƙe ba ne a shari'a muke ba a shari'a ba ce hayaniya ce ba hayaniya ba ce maganganu ne muke yin su waɗanda sun dace da ilimi da hankali da 'yan jaridu yau sai su zo su ɗauka idan ba su ɗauka ba yau wannan ainihin wa'azin ko kuma laccar da muke da za mu ɗauke ta mu kewaye gidajen rediyoyin najeriya kakaf tun daga na gwamnati har masu zaman kansu ba wanda zai yadda ya sa wannan domin an ci tarar wani wata karamar tashar gidan rediyo wadda take jihar ondo watan da ya wuce saboda me saboda kadai ta shiga cikin garin ekiti ta yi hira da talakawan ekiti suna bayyana abin da yake damunsu na cewa za su fito su sadaukar da jininsu da rayuwarsu su saka ƙuri'a ga jam'iyyar da suke bukata ta demokuraɗiyyar domin demokuraɗiyyar ta tafi wannan rahoton kawai wannan gidan rediyon ya sa sai aka ce an dakatar da lasisin shi na gudanar da shirye-shirye har sai ya biya taron naira dubu ɗari biyar a cikin mako biyu da ya kasa biya sai aka rufe ainihin gidan rediyon a halin da muke yanzu gidan rediyon a rufe yake me yasa saboda ya yi hira da talakawa kuma talakawa nan ba zagi suka yi ba ba a shari'a suka yi ba abinda suka ce za su fito su sadaukar da jininsu da rayuwarsu su zaɓi jam'iyya ta kafa musu gwamnatin demokuraɗiyya wadda suke so kaga ashe waɗannan sun yi imani da demokuraɗiyya imanin da abubakar siddiqu ya da manzon allah domin sayyidina abubakar zai ba da jinin shi zai sadaukar da rayuwar shi a madadin manzon Allah suka ce za su ba da rayuwarsu da jinin su da su za su zo su tsaya tun sallar asuba ko suka tsaya amma abin da suke roƙo shine abin da suka zaɓa na dimokuraɗiyyar tunda ita dimokuraɗiyyar ta ce in sun zaba za ta ba su a tabbatar musu amma ba a tabbatar musu ba wannan rahoton kaɗai gidan rediyon ya sa aka ainihin dakatar da shi yanzu an rufe gidan rediyon ina fa'idar dimokuraɗiyya babu wani alheri dangane da demokuraɗiyya kamar kuma yadda na ce ina ba da kalubale idan dai har demokuraɗiyya gaskiya ce game da 'yancin yada manufofi waɗannan maganganun da nake faɗinsu ina faɗinsu a madadin mafi yawancin musulmin najeriya sun amince ko za su amince da su in sun ji su mafi yawanci ko kuma baki ɗayan mutanen da ke nan garin zaria in sun ji su ko yadda suke jin su yanzu za su amince da su karamar tasha ta fm ta zariya ta zo ta ɗauki wannan shirin ta sa ko nawa ne ta faɗa ni zan biya tasha ta ainihin babbar rediyo na tarayya na kaduna ta ɗauki wannan ta sa za mu biya tashar karama ta jiha ta sa za mu biya gidan talbijin na kano ko gidan rediyon kano ko duk wata tasha ta zo ta ɗauki wannan shirin ba tare da an cire mana komai ba za mu ainihin biya ba don komi ba don me domin wannan magana tawa tana wakiltar kashi 80 bisa ɗari na al'ummar da ke ƙasar nan ashe idan har demokuraɗiyya ake cewa majority carry the vote wato mafi yawanci su za su yi rinjaye kuma cewa al'umma su fito su samu wani spokesperson wani wanda zai wakilce su ya bayyana abin da ya dame su to in dai har haka ne to muna ainihin ba da ƙalubale akan cewa a shirye muke za mu biya a sanya mana waɗannan bayanan da muke faɗi ba tare da an rage harafi ko ƙwaya ɗaya ba to daga nan ne za ka gane maganar da muka dawo muke yi su kansu 'yan jaridu babu shakka ba su cancanta a kira su 'yan jaridu ba domin ɗan jarida a irin wannan halin matsayin shi ɗaya da soja a da soja yake rike da bindiga a hannun shi ya ga an tashi za a kashe wasu waɗanda ba masu bindiga ba ne ko ba turo shi aka yi don ya aikin kare su ba haƙƙi ne ya tsaya ya kare su sannan ya wuce je ya aikin da zai yi ah. haka ɗan jarida yake sanda duk ta gurɓace ta lalace jama'a sun rasa yadda za su yi numfashi su faɗi me ya dame su sai ɗan jarida ya zo ya kara musu abin magana su faɗi duk abin da ya dame su shi kuma ya je ya sa amma babu ɗan jaridar da zai iya haka a ƙasar saboda me saboda bai yadda ya zaman kurkuku ba bai yadda ya rasa aikin shi ba bai yadda a rufe gidan jaridar shi ba bai yadda a rufe gidan rediyon shi ba don haka gwamnatin demokuraɗiyya babu shakka ta kai matuƙa wajen zalunci sannan 'yan jaridun najeriya babu shakka sun tabbata kan cewa matsorata ne kuma ba su da ƙwarewa da cancanta da kuma gane muhimmancin aikinsu domin kamar sojan can ne ya ga cewa gashi an taso za a kashe wasu mutane da basu ci sun sha ba ga bindiga a hannun shi amma sai ya share da gudu to yanzu abin da 'yan jaridun najeriya suka yi kenan dukkan wani shiri da zaka ji sai dai ka ji ana yaban gwamnatin demokuraɗiyya dukkanin shirye-shiryen da suka yi ta yi na shagulgula da bukunkunan demokuraɗiyya ba ɗibo huɗubobin limamai da suka yi ta yi ba na allah wadarai da tir da kuma rashin dacewa da cancantar wannan ainihin wato tsari na demokuraɗiyya tare da cewa an samu kashi 45 na limaman najeriya ranar juma'a da ta wuce sun fito sun bayyana hadari da kuma sharrorin da ke tattare da ainihin wato wannan tsari na demokuraɗiyya amma ba a ruwaito ko kwaya ɗaya ba sai aka yi ta bin dandali-dandali na wuraren da ake maganganu dangane da yabo da karya da yaudara da kuma ainihin kambama demokuraɗiyya babu shakka demokuraɗiyya ta yi asara kuma demokuraɗiyya ta ainihin wato rushe abinda muke roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara ainihin rusa demokuraɗiyya Allah ya watsa al'amarin demokuraɗiyya mai saurare na kusa ko nesa kaji kaɗan daga cikin haɗura da kuma sharorin demokuraɗiyya zan zo zan ƙara bayani akan haka insha Allahu ta'ala ina fatan ka dimanci haƙuri